wannan kwangila ita ce hukumomin Najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar Najeriya nan ba san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba. muna tsammanin yau gobe jibi za a yi kwamishin zan yi kwamishinin ba wani labari. ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka cinye dukiya irin wannan ba mutane ne ɓoyayyu ba. Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun nan ne na tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan dubu ɗari da hamsin wanda akasarinsa na bashi Najeriya ta karɓo daga ƙasar China domin saka kayayyakin tsaro a Abuja da Lagos. To amma sai aka waye gari babu wannan kuɗi ba kuma ga aikin da aka ce za a yi da shi ba. Ma'aikatar harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce wuƙa da nama a wannan aiki na sanya kyamarorin bidiyo guda dubu ɗaya Abuja da wasu guda dubu ɗaya Lagos da hanyoyin sadarwar gaggawa ta 'yan sanda da wasu motocin sadarwa na 'yan sanda har ma da wasu layukan tarho guda miliyan ɗaya da rabi. an ɗauki wannan aiki kacokam ɗinsa aka ba wani kamfanin ƙasar China mai suna ZTE ko kuma ZTE. Kuma duk da cewar ba a gudanar da wani aiki kamar yadda yake a rubuce a takarda ta kwangilar ba, an gama karɓar dukkan kuɗaɗe dala miliyan ɗari uku da casa'in da tara da dubu ɗari biyar wato kusan naira miliyan dubu ɗari da talatin da biyar da aka karɓo rance daga bankin exim na ƙasar china aka bada shi ga waɗanda suka yi wannan aiki ko kuma dai a zahiri waɗanda ba su yi aikin ba dalilin haka sai majalisar wakilan najeriya ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin jagorancin malam ahmed rima mai wakiltar mazaɓar misau da dambam a jihar bauchi Wani abu da nake so mutane su gane shine munin wannan kwangila ita ce hukumomin Najeriya masu matuƙar muhimmanci wadda suke rike da amanar arziki da dukiyar Najeriya nan da yawa daga ciki ba su da hannu a ciki ban san ma lokacin da aka cinye wannan dukiya ba. mun yi magana da jami'an sarrafa harkokin bashi da Najeriya ko kula da bashi da ke kan Najeriya wato Debt Management Office. Babban jami'an waje suka tabbatar mana cewa a wannan bincike namu babu guda daga cikinsu da aka yi shawara da shi wajen ɗaukan wannan bashi. Alhali lokacin biyan wannan bashi bai yi ba, amma suka tabbatar mana an biya naira na gugan naira ko dala irin ta Amurka ta zamani mai tsada miliyan arba'in da ɗaya a riga an biya ta. sa'annan babban bankin Najeriya wato Central Bank shi kansa ya ce bai san yadda tsarin yarjejeniyar yake ba ko babu hannunsu a ciki sa'annan babban ofishin inspector general na Najeriya na 'yan sanda shi kansa ya ce ba a shawara da shi ba amma shi zai amfani da wannan na'urar amma ma'aikatar harkoki da ta jibanci harkar 'yan sanda ita ce ke wannan to ofis ɗin babban IG a rubuce ya tabbatar da babu ruwansa a ciki sannan ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaron lafiyar Najeriya kansa ya ce shi ma ba a shawara da shi ba an dai kwangila yana da labari amma babu hannunsa nan hukumar birnin abuja tarayyarta wato fcda ita ma a rubuce ta ce ba ta da hannu a wannan kwangila ba a gaya mata ba ba san kuma za a yi wannan kafe-kafe ba kamar kai ne yanzu kana so ka gina gida ko ina so in gina maka gida a unguwarku to abin da ya kamata kai ai ne sai ka nuna min inda zan gina gidan to amma kuma ya zan gina maka gida ba ka nuna min da kake so ba to wannan shi shine abin da ya faru gwamnatin Lagos da gwamnatin birnin Abuja cewa ita wannan hukuma ta Najeriya mai lura da harkokin 'yan sanda wato Ministry of Police Affairs ta wancan lokaci da ministocinta ba su nemi shawarwarin gwamnatocin Lagos ko kuma gwamnatin birnin tarayyar Abuja na inda za a kafa waɗannan na'urori ba mai yiwu aka ba su a hanyar ruwa mai yiwu aka ba su a inda bai dace ba to amma babu ma labarin ba su ma sani ba sun rubuta mana a rubutu cewa ba a yi shawara da su ba ba su da hannu bayan su ma'aikatar kuɗi ta Najeriya ita ma ta faɗa cewa akwai dai bashi a kan Najeriya amma bisa wace yarjejeniya bisa wani tsari na karɓa da biya za a biya Najeriya za ta biya wannan bashi ba a san yadda aka cimma wannan yarjejeniya ba saboda haka dukkan lauje ne a cikin naɗi aka kulla aka sakaya aka ɓoye aka sari mutanen Najeriya da shi aka sari arzikinsu aka ƙara dulmuyar da su na arzikin da kuɗi aka sa mutane halin kakani kayi aka zo aka ɗora wa ‘ya'yar jikannu ƙarin bashin da ba a san ranar biyarsa ba. Ɗan majalisa Ahmed Rima sau, shugaban kwamitin binciken wannan almandahana, wani ɗan sanda wanda yana cikin waɗanda aka tura domin samun horaswa kan na'urorin da za a kakkafa ma 'yan sanda ɗin ya faɗa mana cewa a bayan da suka kammala wannan horaswa sun ɗaukar cewa za su ga waɗannan na'urori na zamani waɗanda alal haƙiƙa za su taimaka wajen ƙara tsaron ƙasa to amma sai suka ga wayan. Ɗan sandan ya yi magana kan wannan da kuma irin rawar da kamfanin taurarin ɗan adam na Najeriya wato NIGCOMSAT ya taka da kuma wani kamfani wanda aka ce mallakin tsohon shugaban uh, hukumar ta NIGCOMSAT ɗin ne wanda aka shigar cikin wannan aikin. Haka kuma ya yi magana kan yadda aka ce za a sanya matasoshin sadarwar da za a kafa ɗin ƙofofin da harsashi ma ba zai iya ratsa su ba, to amma sai aka sayi na kasuwa. aka sanya musu mun sauya muryar wannan ɗan sanda da yake baya da izinin yin magana kan wannan batu. A shekara dubu biyu da goma sha biyu shekaru hudu da suka wuce kenan an ciro mana da signal nan akan mu wuce mu gini training da za a yi na wannan zaki muka je training to a lokacin a Abuja ko wanda aka yi a Abuja ko wanda aka yi a Lagos to a lokacin ita na ina gani tana son ta ɗibi ma'aikata a lokacin saboda wannan project ɗin su wa'annan ma'aikatan da aka sa ba an haɗa mu da su mun je mun yi training na wata ɗaya bayan training ɗin nan da muka yi na wata ɗaya sai kowa ya koma inda yake aiki bakin aikinsa to muna tsammanin yau gobe jibi za a ce project za a zo za a yi commission Mr. President zai commissioning za a mm. ci gaba yadda aka kama mm. aka aka inda ya kamata ba wani labari BTS na ronin mana da bts guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya shi na'urar nan ana kiran shi bts base transceiver station shi base transceiver station ɗin nan a kowane ɗaya maka misali a kowane wurare a kowane jiha yanayin girman jihar yanayin yawanta to wannan wannan bts ɗin idan a ce yau za a yi co-location na mtn glo da sauran telecommunication zo su sa na'urorin su microwave a kowane guda ɗaya hanyar kawo kuɗi ne wannan su project nan ta yi nisa mana zamanin za a ci gaba inda aka kama ai kamata ya ji ya yiwu ba daga inda aka fara daga ina matsalan ya fito Allahu alamu amma ni a inda na gane shi ne akwai wata kamfani ake kira BC Tech ita wannan BC Tech daga ina gani na ainihin director na Nash Concert shi ne wannan kamfanin ban san sunan shi ba amma shi ne mai wannan kamfanin ita bishiyar ta shigo a kan fahimtar fejin bishiyar sannan da shirin guda ɗari bakwai da talatin da ɗaya amma kuma matsalar sabar kamfani ne ba staff da za iya wannan aikin ita ma na cikin satin da aka ɗauko ta consultant na Nigerian police ita kanta ba ta san yaya project kuma ita 'yan sanda ita 'yan sanda suna da wayan da za su aikin nan ita na cikin satin ba ta da shi na da aikin amma wanda ya kamata ya san abin da ya kamata a yi a manyan 'yan sandan ba su sani ba ba su da fahimtar abin kuma yaran da suke da shi da suke fahimta suke da wannan fahimta ba a kawo su me kuka ga ya kamata ne a samu ci gaba a kofofin da ya kamata a ce suna a kowane station da suke all the command bulletproof doors ne amma kuma duk yanzu haka duk command ɗin da ka je substandard ne a kai shi ya sa a kwanakin baya akwai batirin a abuja sikirin jirgi abuja ya fashi batirin ya fashi ya shiga mawani ido a abuja a kwanakin baya. wani ɗan sandan najeriya kenan shugaban kwamitin bincike wannan hana a majalisar wakilai ahmed rima ya yi ƙarin haske. akwai abubuwa da dama waɗanda ya kamata mu ba da haske a kansu. Hmm. da farin farko ya kamata mutanen Najeriya su gane cewa waɗannan mutanen fa waɗanda suka yi ruwa suka yi tsake suka cinye dukiya irin wannan naira da gugan naira biliyan ɗari ɗaya da hamsin suna nan a cikin al'ummar nan. ba mutane ne ɓoyayyu ba mutane ne waɗanda suke da ɗagawa mutane ne waɗanda suke jin su sun isa su gogaggu ne a su 'yan siyasa ne ko masu mulki ne a da ko kuma suna neman mulki nan gaba ya kamata ku tafira da waɗannan mutane dalili su ne waɗannan mutane da suka kashe wannan ƙasa da yau kowa da talaka da ɗan kasuwa ɗin kowa ke wahala su kansu suna zaman fargaba wannan shi ne ya kamata mutane su gane na biyu kuma ya kamata iya ƙoƙarin mu za mu yi mu bankaɗo wannan gaskiya kuma ya zamanto shi ne na ƙarshe a tarihin najeriya da za a irin wannan almubazzaranci da almundahan da cuta da zamba da zalunci na uku su shine ya kamata mutanen Najeriya su yi wa kansu kyamun laili su tabbatar da cewar mun aiwatar da duk shawarwarin da muka gabatar da su mu tabbatar da cewar gwamnati da sashen shari'a da mu na majalisa mun haɗa kai an aiwatar an hukunta waɗannan mutane kuma an karɓo wannan dukiyar da aka halaka ta na gaira babu dalili wanda mutanen Najeriya ba su ci ba ba su sha ba har ɗora musu bashin da yanzu sai jikokinsu ne ma za su biya. To masu sauraro da yake har yanzu ana ci gaba da binciken wannan lamarin za mu dasa aya a nan har sai zuwa lokacin da aka bankaɗo takamammun mutanen da suka wawure wannan kuɗin. A mako mai zuwa za mu gabatar da wani shirin daban. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.